قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون annabi Suleiman ya ce, Ku canza mata gadon mulkinta daga kamannin da yake a kai don magani ko za ta gane cewa gadonta ne, ko kuma za ta kasance cikin waɗanda ba sa iya gane kayansu.